Yahaya mai kimanin shekaru arba'in ya yi shekara da shekaru yana aikin noman rani a cikin gargensa yake inda yake ban ruwa ga shuke-shukensa kamar su shu tumatiri da dai sauransu inda yace sun fi mai da hankali akan noman rani. wanga aiki mun yi bashi karfi fiye ga aikin damana ba su kai ruwan sama ba ruwan sama yanzu ko ka shuka haki ko gero ko wani abu to wasu lokaci ruwan san bai ida su to ga wanga aiki muke muke kara muna sauran harkokin ba kawai mazaje ne kaɗai suke wannan sana'a ta noman rani a malgoru ba haka ma mata ba a bar su a baya ba inda suka hada wata kungiya mai suna abin kai daɗin rayuwa maryama amadu tana daga cikin 'ya'yan kungiyar hada kai dai na mun kai farko levaji din da agirgir sun ka kama muna noman a unhwani da yawa muna samu gare shi muna ki yaran munaki. A cewar shugabar wannan kungiya ta mata, wannan aiki na noman rani suna samun amfani da dama a cikinsa. Sai dai shugabar wannan kungiyar ta yi fatan samun filaye nasu na kansu saboda mafi yawa wuraren da suke wannan aiki na aro ne. Mun samu furuzi da ta bamu kamar rezuwar haka, muna sa salad, muna sa karat, muna sa burjin. muna sa albasa sai dai in mun ga tsutsa ta shiga sai mu faɗa mu komomuwa muna son mu samu wuri kuma mu samu a taimaka muna don aiki ba shi ba babu taimako. A cewar shugaban gidan gona na birnin Doso a yau tasirin canjin yanayi ga noman da aka saba da shi ya tabbata gaskiya inda ya ce ya kamata jama'a su rika amfani da takin zamani domin gudanar da ayyukansu na noma. Yau noma da an yi noman zamani shine a nemi eh, iri dan gaugawa damana yanzu ta wuce inda aka santa da ana tana yin wata uku har wata hudu ana ruwa yanzu kwana tamanin kwana saba'in da biyar to akwai iri wanda ga yin kwana saba'in da biyar akwai na wake mai yin ma musamman kwana arba'in da biyar ya yi ɗiya a ci shi mayar da hankali akan noman rani yana da nasaba ne akan canjin yanayi don magance matsalolin karancin abinci kuma jama'a garin malgoro sun daɗe da fahimta haka inda suka dufuka suka mayar da hankali akan wannan sana'a ba kama hannun yaro